الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na tsafo shi ga gutuwa ta ci 2014 ya kalenda miladiya ya ci gaba da katon littafin sharhul manzumat ra'iyya fi sunna ya limam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala baiti na idanawi ya da shi dinni mangan wa khalafa na suna ta naktari biha muhammadu nilmabu su aunan ilal bashar وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا النبي ya luwaye da سنة سنة naktadi biha nai naktadi nai ya sai biha biyina muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us zana ce ki tutu aunan ebulu fe taimako ilal bashar ya zawon gishi nan muhammadun babun noi fa'ili wa khallafa kalima ya khallafa wọn kwalu la'adun ko naftadi biha na yasan nabi ma'ana sun na ga yasan yau yi sa nabi muhammadu sa sallam ye ce ce na tuna gan laƙar ka na fi rasulun hasanatun liman kare ya rujo wani akhir wa zakar allaha kafira laƙar ka na fi a wa dinaye ya ce ce usuwatun hasanatun ya liman kana yarjullaha ya sani ga ba fun ya ce ci wal yawmul akhir bi faliki yamina wa zakara Allah kaseera mucima tun ce ci sarwina Muhammadu nil mab'usu aunan ila al-bashar annabi Muhammadu sallallahu na ce ci tuntun ebu lufiyan taimako ya lita ipata nan za taimako nan caca ne muhammadu sa sallam tuntun da ya bayan zawangi shi tojenu shi ebulu zana na jan taimako ya ci alami a na amma lati ca ce bayan ibada ce ci ma ebona ce wa bayan ne muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam ebon noma zane gami tuye yana ne bisa sallan bebe yi na zane ta ce ba wa mata gaskiyo zane ma ngai zana je taimako Lai su ibn sa'ad ga kullu shay'in a a na kafa wa aunun laka yandun do na wa taimako taimako na taimako dono ka saumi aunun alal ibadati ki azunna wani za taimako ya ce jijen ibada Waljamu, jam'u mai al'awan ta zai bulu gani al'azaro ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga lata takunu aunan li shaytani ala akhikum ya ga sai ya ga sai da na sai ji shaytan taimako ta ce yagiye wani mu kan ki hadisin al-imam Muhammadu nako kan ki ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga gannan ade sahabin da ci dabu kan don don wani finge nga je fin a celu labi a celu jin haddi nga je fin a keu labi a jujin haddi nga je fin a keu labi a ke jujin haddi sabe ce ga zuguki wuce lobe a ce bejin wani haddi kan don dode zuguki wuce lobe kan don a ce bejin haddi a cuto ko ya a cakuce mudu a ne diga ya gabu kuti biyu ma ni anabi dogon zalle wasu ko mai wato shi anabi ci gaga to la ta kunu auna li shaytana la akhikum ya e ga fe za na fe tu zuma ta tiya ya giye gona ma a shawale ga ba wannan alul kaba'iri min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam fi la yukhalladuna idza matu wa hum wahiduna zane ilo to kaba'iri nan mini aluma ya ni sa san da monan kaga da na adana da feluwa a da kaga su kiyan tauhidi na ebo na e, e zage ilo to ya kaba iri ujuwo wato bajin anai maga ta ibu mina zambi kamar la zamba lahu na ga zunubi tubaji daga zunubi wannan wanke zanje zunubi kyanan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun yayi mu'mini ji ba ta yi tuba lo bayan sai ci yayi mu'mini ji ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqab sai ce fa be zai mai go tuba mu da tsanani azaba tubu ko tubu ilallahi tawbatan nasuha ya na jayi tuba lo ba tuba na tazu na imana tuba na yake kuma lo ya shiru tin ta boki number 2 eh zake ji zunubi wo amma wujin istighfaru ne istighfaru na go zunubi ne fiyana ko wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ninga yi wa gafar lo ba ce ce ce ce zai ye ta ci za a ji zunubi amma wani lotun guru shi na ya tun guru na ji wa fefin zunubin na ji a na diga alhajjil mabururu laisa lahu jaza'un illa janna hajji ne za ji wuce ma hajji ganin wa je gagban dundura sai aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ga zando na gaji jin majin raja'a ka yawmi waladatu ummuhu gaji bashin ya shake bashin ya funan da ummu na zulmi dura ki da na kunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga as-salawatul khams sallawatu wa ramadan ila ramadan ko wal jumu'ati ila al-jumu'a da lujuma jumua jumua wa ramadan ila ramadan to ramadan la ramadan mukaffiratun lima bainahunna wa la fi hada zunubi ne bai ci takani bana izaji tu ibatil kabara bi kila hadiya bi zunubi ya kaba'irina annabi sallallahu alaihi wasallam un yala un la un hadisi bai tiya aziyan ashura wa fi zunubi jako aziyan yawm arafa wa fi zunubi ya musulmi ku ba ga gumbe gushi a cewa ji sallama a cewa shi ya kwa zunubi ya wuce jikiyo wace fi zunubi ya be ala aduluk ma la mai mulla bil khataya yawa ga min lan wuye na fi fi zunubi ya na mu yarfa bi daraja, da fi la daraja za tu lana ko sabe ga ya wani annabi ga isba gudu alal makare isla zunubi ezula alulujuje ko wani wa kasratul khuta ila al-masajid kan yanzu fi da su masallaci wanki zaru salati ba da sai da mu fuka sallah zumaya sallah mini ne ke fi zunubi za ya biye nan wale ya tuba gani ko ya tifaru gani ya tunguru jikiya ya tunguru gani mini ne ke fi zunubi za ya biye nan masiba bi jeje ne je nan egi watsu imi watsu watayin wa ma ete sanwe ba ko tanwe wa niki wa saba e kan da sauransu wa ga kuli wa mai da imani na fi zunubiya? A annabi sa sallam ga ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin illa rufi Allah bi darja kutabi anu khataya en ye je mumini ye egu ko wala ko razana ko egbanyin ko firgita ko mhm. hatta shoka ta sha kwa ta fiye kanar juna illa facin wafe biyu darja mafi shune fiya wani ko mini yana ke finza laifiya biyu na wuce ma ji za amfani kai daga su ta ce ka ba iriyo na ngai aduwa na mummini shi baya zanu sai allahu fadi zakanzai fadi yanne fabe ya ogwe fabe ya faci fabe ya mai fabe ya nagi fabe ya abai fabe za kaze fabe alai kaze fabe ya jiya kaze ceci ce gu rabbi gifrili wali walidayya wali man da khala bai ce muminan wani mu'minina ce a nabi nuhu ga ce fabe mi ta maci ba bai mi to mumini ba yi to mumina in zagi shi annabi sa sallam ngai tagfiru li akhikum e baga fala yeji yeye wa salu lahu tasbita e mai bayu ga tsechu yu bi cikin deje ya ba eje ya ba sai nawul ana yusal e bon e jun gabani annabi ga ji ku sallama ju Allah ma fi li hayyina wa mayyiti na Allah zane gai bi rayuwa mini bana Allah fabiwi Allah zai ga jajali mini bani nan Allah Ani annabi sa sallu wai zama tabnu adam ya gibani adam ga ya annabi adam ya ga annabi adam ga tu in qata amalu illa min salat ya tun bata ba sai guta mini bo waladun salihun yad'u lahu yaji kirkina sai ba duwayo nan ga malaqi da ya sunnati yo ahlu sunna yi ga kai daga addu'a yi bi amfani addu'a mai jito to zane ji hajji hajji lani na amfani gama la al-imam at-tahawi al-aqidatu at-tahawiyya wa fi du'a il ahyai manfa'atun lil amwati bagulo Min ne ke file fi zabe no hudud hajji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ubadatu ibn samito ga a ba ya ya nabi a ji buta ce a amma wuza amma bibi ga manaya amma ji zina a anabi ce wuce bata lo to man saba min zalika shi zane ga ci mini a wannan jina ban be shi duka fa ba fi duniya a ci muji hajji jona fa wa kafaratu lan daga kafara wa man asaba min zalika shay dan magan da timina abun na wajina fasatara Allah sa ko ja asiru sana famu ila Allah mu da ba sa ko insha'a azabo insha'a gafara lahu Min na ke tin za zunubi ya beno fitina ya kabari mine na ke tin za zunubi ya beno firgita ya alkiyami mine na ke tin za zunubi ya beno ya gwatan yin fa alkiyami alqur'ana tangwa alqur'ana gamba na tuhu annau nukalili azuma tangwa ebe na azu ya gama na tuhu ta'ama wa shraba shahwa nuka yaji nuka yafi muka shawa fa shafi'u fa shafi'ni fi luba min tangu aji e zakan yi jake tanwa bi annabi sa sallama ke tangwa annabi ga shafa'ati li alil kaba'iri min ummati shafa'a mi wuci ya dai galo to kaba'iri na miniyan aluman bu ko na bayani ma. Ra rama ya su yarhamar rahimi da ya dabu nga malaka wa gale zayen watu wa dayaci watu wa zuga mana watu wa janami manci watu wa dili watu ko watu wa finge watu wa fi wiwi watu wa wuza watu ya muroba imanu gumiya kaga mu jalla yana shi la na ko hmm. imani wake amma wa gagun yi kafiriya amma gaga babu dan dambanin nan wabiya amuru ila labaru da ba su ko insha'a nga ba su ko azabahu insha'a gafara la e jadi na tuba jan wabiya ko jadi na wanda yake faruwa wabiya ko kami jadi na wanda tu girki na shi nga na wadda kamun wadda kwanan wani tuwa je zana aduwa na mummini bayu nan wasu mimi wuce fiye yawon ko wadda ko masiban wace jiyu rayu ugbo na mawa kuri sai ci malawa ne fiyana wa mabe ko fa alkiyami ake bi da kwa ko ani san da matan wawa wa make doso ko to an ne pata to ci gon fayan duniya nga malawo joji aje ne sai sai be nasi Allah ya samu dace wa qawlu bi gana ne sa sallama a inni ala nafsika bi kasrati sujud